Kus ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Misira Hector Cooper ya ce ƙungiyarsa ta sha alwashin lashe duka maki uku a karawa ta biyu da za ta yi da Najeriya a ranar Talata a birnin Cairo. Ƙungiyar 'yan wasan ta yi kunnen doki da ƙungiyar Super Eagles a wasan da suka buga na farko a filin wasan Ahmadu Bello Stadium da ke jihar Kaduna. Duk ƙungiyar da ta samu nasara a kan takwaratta a wasan da za su yi a Alexandria za ta samu hayewa zuwa gasar cin kofin duniya na nahiyar Afirka da za a buga a ƙasar Gabon a shekarar 2017. A wata hira da kwat ɗin a talabijin na Alexandria ya bayyana cewa za su shirya wasa mai kyau kuma suna sa ran samun nasara akan ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya. Ya ce muna da abu guda da muke so mu samu wato nasara akan Najeriya kuma duk 'yan wasan mu a shirye suke kuma yanayin wasan a wannan lokacin zai canza ba kamar wasanmu na farko ba.